manuniya. ba mu yadda da tsarin nan da ake so a fito da shi ba kuma mun gaya ma duka 'yan majalisarmu idan an kawo a senate ko a reps to kar sa Gwamna Dauda Lawal daren jihar Zanwarawa kenan ke daddagewa kan matsayin gwamnonin arewacin Najeriya cewa dole ne sabuwar dokar harajin shugaban ƙasa tunubin da ke gaban majalisa ta sha kaifi. Game da maganar matsalar tsananin tsamin tsaro a Najeriya kowa mahukunta ne ke ci gaba da ɗaukar zafi. Gwamnati ta yi amfani da ofishin National Security Advisor da kowaye kuma waɗannan kayan na gwamnatin tarayya ya kasance a riƙa gadin ɗinsu. A shekara ɗaya ya yi kaɗan injina da abubuwan da za mu kawo na fasaha zamani su shigo amma suna kan hanya wanda za su daɗa inganta aikin tsaro ɗin insha Allah. Ita kuwa majalisar wakilan tarayyar Najeriya cewa take da masharen damin damman dukiyar da hanyoyin Najeriya ke neman laƙumewa sun fi ƙarfin kafata nan abin da ake sakawa cikin kasafi. Gabaki ɗaya kasafin kuɗin fema na bana naira biliyan ashirin da bakwai ne. Titunan Najeriya gabaki ɗayan su kilo dubu talatin da takwas an yi musu kiyasin kuɗi akalla naira tiriliyan saba'in. Waɗannan ba so mun taɓa muka tattaɓo cikin tarin muryar da za ku za cikin wannan shiri na manuniya. Assalamu alaikum barka da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan zo muku duk safiyar Juma'a da safi zafi. Shiri na ɗari da da biyar cikin jerin shashiren manuniyan da kan yi tata da tantance dukkanin tattaunawar da ka iya kawo haufi. Haufin kuma shine gwamna Dauda Lawal daren jihar Zanwarawa ya ce shi ba shi da shi akan cewa 'yan majalisa da suka fito daga arewacin Najeriya za su yi watsi da sabuwar dokar harajin da shugaba Tinubu ya kai saboda tana cike da ƙorafi. ƙarfi. Na farko mun yi magana kan tsaro, mun yi magana kan tattalin arzikin ƙasa, mun yi magana na irin ƙuncin rayuwa da al'umma suke ciki, da almajirai, da rashin ilimi, da rashin kiwon lafiya da makamantansu. Abu ne wanda yake dukkan mu mun damu, wanda shi ne makasudin da ya sa muka zauna yau, muka faɗa mu kanmu gaskiya akan cewa dole a matsayinmu da Allah ya bamu mu ga wani hanyoyi ne za mu bi don kama al'umma arewa sauƙin rayuwa magana haraji kuma kamar yadda ka sani dukkanmu gwamnoni irin tsari da salon da ake so a shigo da shi mun ce dukkanmu ba mu yadda ba dalili kuwa idan har muka bari wannan abu yau to mu ne muka cuci kanmu da kanmu saboda haka matsayin mu mun yadda dukkan mu cewa ba mu yadda da tsarin nan da ake so a fito da shi ba kuma mun gaya ma duka yan majalisar mu akan cewa idan an kawo wannan takarda a senate ko a reps to kada su sa hannu kuma na imani ba za su yi ba. Game da yawan lalacewar wutar lantarki kuwa ɗan majalisar na Najeriya daga jihar Kanawa Honorable Sani Umar Bala ne ya kinkimi wani ƙudurin kwakule kullum kulumbo ta lalacewar wutar lantarki ta hanyar dire dalla dallan dalilai masu ƙarfi. To a kan security ne ko kuma in ce tsaro ga turakun wuta da suka zagaye Najeriya daga kudu zuwa arewa daga yamma zuwa gabas kullum muna cikin incessant vandalism wuta ce mummuna da wuce take na da karfin megawatt 330 amma haka mutanen nan suka je dama guda biyu ne suka kada daya suka sake kada daya sai kasance gaba daya jihohin Najeriya da suke a arewa in banda Abuja da maybe lakwaja ƙarya yake ce ya ga wutan nefa ta Najeriya to shine sai muka gani motion ɗina da na zo da shi yau wannan abubuwan nan ya kamata ƙasa ta zo ta san halin da take ciki akan vandalism ɗin nan na waɗannan tirafin wuta sai muka ce gwamnati ta yi amfani da ofishin National Security Advisor gwamnati ta yi amfani da 'yan sintiri na civil defense ta yi amfani da DSS da kowaye kuma sannan a yi amfani da daga tanmu hakimai a tabbatar da cewa waɗannan kayan na gwamnatin tarayya irin waɗannan da za su jefa ƙasa cikin masifa da bala'i ya kasance a riƙa gadin ɗinsu sannan gwamnati ta sayi abubuwan monitoring irin waɗannan su drone ɗin nan su rika ba da information on daily basis tunda an san wajen da abin zai iya faruwa. Me yiwuwa kuma ganin irin gwaramar gwarman gwagwagwa da ake a kan tsananin samun tsaro a arewacin Najeriya ce ta sa manyan tsaffin sojojin Najeriya irin su janar Hallur Al'aƙilu mai ritaya ke ganin kamata da ya yi shugabanni su buɗe wani sabon shafi. Gaskiya abin kunya ne abin da ke faruwa a arewa yanzu kowa yana cikin takaici yau ba ka da dama idan a kano kake ka tashi ka ce za ka dan batta in a kaduna kake ka ce za ka je birnin gwari to haka duka yawanci state din to alhamdulillahi abin ya damu kowa ana ana ta kuka ana kawo shawarwari don allah da irin wannan zai kawo mana hanya da za a bi a samu su kuma mazajen daga sojoji police civil defense muna yi musu fata a samu shugabanni masu kirki masu adalci wanda za su tura su muna da sojoji din muna da polis din amma wani lokaci akwai wani abu da babu shugabanci shugabanci yana da amfani kwarai so muna musu addu'a muna musu fata su zabura wannan abu a samu a kawo ƙarshen shi insha Allah. Sai dai kuma ministan tsaron tare na jira Alhaji Muhammad Badar Abubakar ya ce maganar magance matsalar samun tsaro a Najeriya fa yanzu kowa na iya gani tana ci gaba da samun ludufi. Na daidai kamar yadda kuke faɗi kuma kun san 'yan kwanakin nan ana samun sauki a matsalar tsaro kuma ku shaida ne irin manya-manyan 'yan ta'adda da ake kashewa ɗan tsakanin nan. to wannan ya sa muka ce a zo a yi musu godiya shugaban ƙasa yana godiya da aikin da suke kuma su ƙara ƙaimi sannan mu daɗa zurfafa shawarwari na matsalolin da ke nan da kuma yadda za a ƙara gyara aikin wanda za su taru su aiki tare da ƙasa da ruwa da sama yadda za a haɗa kai a aiki tare zama yana tafiya daidai yadda za a kawo ƙarshen matsalar tsaro insha Allah. A baya kun sha yin maganar cewa za ku yi amfani da fasahar zamani wajen ganin an yi wannan yaƙi na 'yan ta'addar 'yan bindiga. Shin ko rahotannin kashe wasu 'yan bindiga yana da alaƙa da fara yin amfani da waɗannan na'urori ne ko ba fara ba? eh da wannan amma shi kansa ɗin bai gama haduwa ba saboda kasan shekara ɗaya ya yi kaɗan irin injina da abubuwan da za mu kawo na fasaha zamani su shigo amma suna kan hanya wanda za su daɗa inganta aikin tsaro ɗin insha Allah. Shi kuwa shugaban kwamitin kula da hukumar gyare-gyaren hanyoyi a Najeriya na masadajen tare Najeriya sanata Babangida Usaini cewa yake sun kira shugabannin hukumar kula da hanyoyin ne don tabbatar da maganar lalacewar hanyoyin Najeriya sun bi kwakwafi. Abin da yake mana bayani da abin wanda ya nuna mana ayyukan da zai yi wato sai muka ga kamar lasa zuma ne ma a baki lasa zuma domin yawan bukatun da koke-koken da duka sanatas da muka zauna da su suka kawo 'yan kwamiti kadai banda waɗanda sauran eh, al'umma suka yi koke eh, wanda wakilansu sanatoci sun kawo wanda muka tara ga baki daya to abin da yake da shi a matsayin kuɗin da za su yi aikin bai kai abin da zai ɗaukashi shi fiye da goma daga cikin ɗari na bukatun da yake da su bana aikin da zai gyara wannan shine dalilin ne muka ce ba mu ga musu ba kamar yadda kullun nake magana titunan nan wasu sun fi shekara arba'in da yi shi kuma titi rai gare idan lokacin mutuwa sai ya mutu dole ya mutu sai dai ka sake sabo wannan shine matsalar da muke ita kuma kuɗin da muke sakawa wajen gyaran titunan nan ga baki ɗaya bajet din fema kasafin kudin fema na bana naira biliyan ashirin da bakwai ne wannan ya hada da kudin aikinsu na capital da kuma kudin albashi da overhead titunan najeriya ga baki ɗayan su kilo dubu talatin da takwas an yi musu kiyasin kuɗi akalla naira tiriliyan saba'in ta ina za ka ɗauki naira biliyan ashirin maɗin da bakwai ka ɗauka baki ɗaya kasa su a gyaran titi ina za su gyara maka titin kilomita dubu talatin da takwas kuma wanda kuɗinsa su ya kai naira tiriliyan saba'in. iyaka batutuwan da za mu yi baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da manyan madafun iko a Najeriya cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullum kwanan duniya babu wata alamar wakafi domin kuwa daga juma nan ma saura kwanaki 924 ne su yi sallamar sakin kujerin da a kansu ne dama suke ta faman da fifi kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman da Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kano da da jigawa sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da babu kazafi. Ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shirya gabatar ne nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.